Ɗaya daga cikin matsalolin da mata a Najeriya ke ci gaba da fama da shi shine talauci baya ga rashin ilimi da ma mace-mace yayin haihuwa, inda bincike ke nuni da cewa mata a shiyar arewa maso gabas ne ke kan gaba da fama da talauci. A dalilin haka ya sa matan gwamnoni a jihohin shiyar fito da shirye-shirye daban-daban, inda a jihar Gombe shirin uwar gidan gwamna na koyarwa mata sana'o'i ya yaye mata sama da dubu biyu inda aka ba su jari na dubu hamsin hamsin inda a cewar wasu matan shirin ya taimaka. Suna na Hajiya da alkalumin Lidan Gombe Local Gamman. Alhamdulillahi gaskiya mun gani a ƙasa. Don tun da ake mana harkan siyasa ba mu taɓa samun irin abun da uwar gidan gwamna take wa matan jihar gombe ba ba mu taɓa samu ba ta kawo mana abu daban-daban wanda yake taimakon mata don da matan namu suna zube ba su da abun yi amma yanzu tun da suka hau a shekara biyun nan gaskiya a cikin ɗari bisa ɗari ina ga bai fi mata kashi goma bane ba su amfani. Sunana Suzana John, sakatariyar kungiyar mata 'yan jaridu na jihar Gombe. A gaskiya mu a jihar Gombe, mata ba abin da za mu ce ma gwamnatin Tolba da matarsa gaskiya mu ta mata suna mana kokari ba kaɗan ba mata suna benefitin daga abubuwa da yawa matar gwamna ta initiating programs wanda ake yi ana rarraba ma mata loans kudade idan an yi training dinsu sai a basu su kudade saboda su sayi su kafa jari nasu na kansu duk kauyukanmu da local governments din wa gombe sun benefitin sannan kuma abin da ya shafi mata ba ta yin wasa da shi ko kaɗan. sai dai a nasu matan wasu jam'iyyun siyasa a jihar sun ce duk da cewa shirin ya taimaka amma su ba su gani a ƙasa ba Suna na samira muhammad women leader mm, na adc a gaskiya an samu ci gaba da yawa misali ga ita matar mai girma gwamnan jihar gombe ta samar wa mata sana'o'i da yawa misali akwai su saƙa da su kiwo na kifi wanda kowane wannan idan ta ɗauke ka za ta baka jari da kuma abin da ka koya gaskiya wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne a gurin mata wanda za su taimaki kansu da 'ya'yansu kamar shugabanni masu ɗaukan jama'a gaskiya ana samun wannan bambancin hesu na bawa yan su ko kuma wanda ransu yake so gaskiya ba sa yin adalci ta wannan bangaren muna so ya kamata tun da gwamnatin na jama'a ne kuma saboda jama'a ake yi a dan samu canji in sun ji gaskiya su canja gaskiya ba mu gamsu ba saboda mun fi so gaskiya mu ma'ana samu a ciki saboda gwamnatin akwai ci gaba shi yasa muke so a gyara kuma an ba da kuga gaskiya suna dubawa yasa muka ya kamata ne yasa na tambayi Hassan Adamu mai taimaka wa uwar gidan gwamna na musamman kuma jagoran shirin ko menene zai ce akan wannan korafi. Wannan shirin an kirkiro shi ne saboda marasa karfi ko mutum ɗan PDP ko ɗan CPC ko ɗan wani party ma in dai baka da karfi za a saka ka ciki saboda shi ya kamatar gwamna ta faɗa da kuma shi mai girma gwamna in kun zaga za ku gani in an haɗa yawansu kuma misali ma saboda wajen ɗauka ba za ka iya gane wani gida ne dan pdp wani gida ne dan ncpc ba saboda mu muke dauka in kuka shiga lunguna ko kuma ƙauyuka za ku tabbatar da cewa an ji an ɗauki mutane ne sai dai maybe an ɗauki mutum maybe yana yin wani fati daban wannan ba za mu sani ba amma mu muna dubawa mu ga cewa suwa suka cancanta shine makasudin program ne saboda yanzu kun duba su NPDP ma complain suke don suna ta cewa ba a basu amma muna wayar musu da bincike da na gudanar na gano cewa wasu mata 800 a halin yanzu na karɓan horo a cibiyar bunƙasa ilimi a jihar Gombe. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka a Gombe, Najeriya.